والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga محرم Muharram منذ صلى الله عليه وسلم دبو ديا da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da shidda ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shidda muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu sahibu sil'a a haƙƙo saun بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صاحب صاحب السلعة حق بالثوب babi na cewa ma'abocin kaya shi ya fi cancanta da ainihin tayi wato shi ya fi cancanta shi wato ma'abocin kaya shi ya fi cancanta ya gaya maka kudin da zai siyar misali na'am حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواجد بن ابي التياح نعم عن انس رضي الله تعالى عنه قال an karbo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa ya dace malan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya banin najjar saninuni bi haidikum ya ku banin najjar wato ku sa mun kudin gonan ku bi ma'ana ku gaya mun kudin gonan ku saboda a ku wa fihi khairun wa nakh a cikin sa akwai kango da kuma itatuwan dabino ko bai da kaga idan muka duba wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce ya kubalin najjar ku siyan min da gidanku miliyan kaza ba ko ku siyan min da filinku miliyan kaza ba an gane ko manzon Allah bai ce sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku sa min kuɗin ku gaya min nawa za ku siyar an gane wannan ko wannan ya faru lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga maka zuwa madina to ainihin filin na jihar da annabi ya wato filin da raƙumin shi ya sauka sai annabi ya ce wa barin najjar din wato wannan fili ba wai za ku ban kyauta bane ku gaya min nawa ne kuɗinsa an gane ku to a ƙashin wannan hadisi bukhari ya buɗe babi Swahibu sil'a a haƙu bi saum wato ma'abucin kayan masarufi shi ya fi cancanta da ta yi shi zai gaya ma kawo kaza kuma yadda ko ba kai za ka ce wannan littafi na zai shi kaza ba wannan shine abin da Bukhari ya buɗe babi a kai na'am babun kam ya juzi babi nawa ne yake halarta khiyari zabi حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أن كربو دقا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقا منظور صلى الله عليه وسلم يتي إن المتبايعين بالخيار في بيعهما lalle masu zabi guda biyu masu ciniki guda biyu da mai siye da mai siyarwa wato a cikin uh, suna da zabi a cikin cinikin su malam yadda farra matukar ba su rarraba ba ku gane ko da mai siye da mai siyarwa suna da zabi mai siye ya samu ya ce na fasa mai siyarwa ya samu shi ma ya ce ya fasa matukar ba su rabu ba an gane in dai suna waje daya ga mai siye nan ga mai siyarwa nan sai mai siye ce wannan littafi dubu biyar ne a mai siyarwa kai ya ce wannan littafi dubu biyar shi kuma mai siye ya ce a rage misali to sai mai siyarwa ya ce kawo dubu hudu sai mai siye ya ce na siya to a nan wajen da ya ce ya siya ciniki ya kullu eh kirki ya kullu amma kuma akwai saura ko bai